الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير كسني يا kai wannan annabi cewa Allah ne mamallakin sammai da ƙasai yana hukunta abin da ya nufi ya umarci bayansa da abin da ya ga dama ya hana su abin da ya ga dama ya shar'anta musu abin da ya ga dama na shari'a ya goge abin da ya ga dama ba ku da wani majibinci da zai jibinci lamarinku ko wani mataimaki da zai kare maku cuta Allah ne kaɗai majibincin wannan duka kuma mai iko a kai